studies to specifically note that the situation has tremendously improved. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya bayyana cewar gwamnatinsa ta sami gagarumin nasarar gaske wurin shawo kan dimbin ƙalubalen tsaro da ya addabi Najeriya. Shugaban Najeriya wanda ya bayyana aika aikar 'yan ta'adda masu hankoron ɓallewa daga Najeriya. Barayin gurbataccen mai a matsayin manyan ƙalubalen tsaro da Najeriya ke fuskanta kafin ya amshi mulki. ya ce biyo bayan irin namijin kokarin da gwamnatinsa ta yi yanzu an shawo kan da dama daga cikin waɗannan ƙalubalen tsaro. Shugaba Muhammadu Buhari wanda ke jawabi yayin da ke sanye da kakin soji a wurin bikin yin ritaya a tutoci 53 na rundunar sojojin Najeriya tare da kaddamar da wasu sabi ya ƙara da cewa. This administration has achieved remarkable transformation of the military. Wannan gwamnati ta cimma gagarumin nasarar gaske. a wurin ƙara ƙarfa rundunar sojoji wurin ba ƙarfinsu na yaƙi da walwala wanda ya ce a baya na nan tagajan tagajan amma bayan shekaru bakwai ya inganta rundunar sojojin najeriya wace yanzu ita ce ta hudu a afirka baki ɗaya bayan da a shekara ta 2015 su ne na bakwai a shekara ta 2022 kadai a cewar shugaba muhammadu buhari ya samar wa sojojin ɗaruruwan motoci masu sulke da bam bai ratsa su da motocin jigilar sojoji da kuma na aikace-aikace kana daga shekara ta 2017 zuwa shekara ta 2022 ya samar da motocin yaƙi masu yawan gaske ɗimbin bindigogin artillery bindigogi masu sarrafa kansu da harsasai masu yawan gaske nau'i daban-daban waɗanda suka taka rawa wurin irin rawar da sojin najeriya ke takawa a fagen daga kazalika kama daga lokacin da ya karɓi mulki zuwa yanzu janar muhammadu buhari ya ce an ɗabi kimanin kuratan sojoji sama da dubu sittin baicin dubban hafsoshi kuma da ake yayewa a makarantar horar da sojin najeriya ta nda da ke kaduna aside To ko me 'yan Najeriya ke cewa akan wannan jawabi na shugaban ƙasa? Sunana Ibrahim Janyau daga jihar Zamfara. Tabbas lalle gwamnati ta yi kokari sosai wannan gwamnati tun da ta daura gaman mulki tun shekara ta biyar har zuwa yau. Mun ga ci gaba da ta kawo wurin dakale tsaro. Sunana Sale Bakuro sabon fegi daga Damaturu a arewa maso gabashin Najeriya. To za mu ce mun yaba wa shugaban Muhammadu Buhari amma sai dai akwai saurari na akaba sakamakon cewa yanzu akwai hanyar da ta tashi daga garin Dambuwa zuwa biyu wannan hanyar ba ta biyuwa ko mu nan a jihar yobe idan ka je ka garin yadin boni wato gujiba local gamman bangaren gabar wannan wurin baya shiga sakamakon cewa akwai yan ta'adda na boko haram kimanin tutocin sojin najeriya hamsin da uku ne aka wartaya daga aiki hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria